martabar kowace ƙasa idan duniya ya dogara ne kan yadda 'yan ƙasar ke bin doka da kuma samun walwala mai nagarta daga zubi da tsari na yadda gwamnatin ƙasar ke gudanar da mulkinta duk wata ƙasa da ta samu kanta a cikin rudu da hayaniya na karɓar rashawa da cin hanci lallai wannan ƙasa za ta fuskanci munanan matsaloli da tashin hankali da kuma koma baya a duk waɗansu al'amura na cigaban bil'adama. a shekara ta dubu biyu gwamnatin najeriya ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasa olusegun obasanjo ta kafa hukumar hana karɓar cin hanci da rashawa da aikata laifuffuka makamantansu wadda a turanci ake kiranta da independent corrupt practices and related offenses icpc domin daidaita al'amura a cikin ƙasa kasancewar a wancan lokaci ana yi wa ƙasar nan kallon wani dandali na karɓar rashawa da cin hanci wanda ya mata tutu. wannan hukuma icpc an kafa ta ne bayan an samu sabuwar gwamnati ta demokradiyya bayan an dade ana mulkin soja lokacin da 1999 da aka mai da mulki wajen farar hula da janar obasanjo ya zama shugaban kasa a lokacin sai ya tura kundin doka wajen national assembly aka yi dokar da ta kafa corrupt practices and other related offenses act ita kuma dokar ita ce cikin abin da ta kunsa shi ne a samu ma'aikatar gwamnati wanda za ta tafiyar da ayyukan da zai hana rashawa da cin hanci a ƙasa kamar yadda dokar da ta kafa hukumar ta icpc ta tanadar hukumar tana da hurumin shiga duk wata ma'aikata da hukumomi na ƙasa walau a matakin ƙananan hukumomi jiha ko kuma gwamnatin tarayya domin gane idanunta yadda suke gudanar da ayyukansu a duniya ga baki daya akwai an tabbatar akan nazari da aka yi akan cewa cin hanci yana da cikin abubuwan da ke kawo matsala wajen rayuwar dan adam da kuma wajen ba gwamnati damar ta tafiyar da abubuwan da za su mutane su su more rayuwarsu so wannan shi isa ƙasashe na duniya suka ɗau matakin kafa wurare da za su lura da harkar cin hanci saboda in ba an maganin cin hanci ba yawanci burukan gwamnati ba za a samu biyan bukata ba so ita wannan kwamishin da aka samu ta ba tana da mahimmancin neman cewa ta ne yanda za a rage ko a kawar da abubuwan da suke kawo cikas akan samun nasara kan bukatun ƙasa so wannan kuma an tabbatar cewa cin hanci yana cikin abubuwan da suke hana ƙasa samun cin nasara akan bukatunta da za ta yi wa jama'arta da mutanenta abubuwan da suke so so ita icpc a cikin kundinta a section 6 akwai manufofi da aka sa da za ta yi tabbatar na ɗaya tana da huruminta binciki abubuwa da wanda ba su kamata ba a yanda mutane ke tafiyar da al'amuransu na gwamnati na cin hanci na rashawa kuma tana da hurumin ta kai mutane gaban kotu ta sa a yi musu shari'a a kan abubuwan da suka yi na yadda doka ta sa a abe so cikin kuma abubuwan da aka ba ita icpc akwai tana da ƙarfin ta tabbatar cewa ta wayawa da mutane kai akan illar cin hanci kuma gurɓatar da take kawowa na jama'a da kuma zamantakewa da har in yi yawa yakan kawo a samu faɗace-faɗace da yakin basasa kamar yadda aka samu a ƙasashe kamar salo da liberia da sauransu cikin hurmanta kuma a ma'aikatan gwamnati kowace ma'aikata ta gwamnati an sa ta ne tana da abin da aka sa ta yi manufar da bukatun da ya kamata ta biya wa jama'a kamar makarantu kamar wajen shan magani kamar abubuwa da yawa kamar ma'aikatar lura da titi ko gina ah, lura da duk abubuwan gwamnati suka kamata kowanne akwai abubuwan da aka sa ya kamata sai. Su dukkansu za ga cewa doka ta bayar ga abin da za su yi ga abin za su yi ga abin da ga kuma yadda za su yi saboda ita gwamnati komai nata akwai ka'ida akwai tsarin da yadda ake yaya za ta kashe kuɗi yaya za ta ɗau ma'aikata yaya za ta tafiyar ayyukanta da doka ta ba ta daman ta yi so cikin abubuwan da ake samu a abin da ya yawanci za a ga cewa ana samun matsala akan samun biyan bukata ga irin wayannan abubuwan da gwamnati suka sa don mutane su samu rayuwa mai daɗi kuma su samu sauƙi kan abubuwansu cin hanci yana cikin abin da ke kawo cikas so a cikin kundin icpc an ba ta damar da ba ma sai an petition ba ba sai mutum ya turo cewa eh yana da wata matsala da yake so a bincika ba a'a icpc tana da abin da ake kira rigakafi eh, idan ko ta ji ko ta sani ko tana da asashen cewa akwai wani da bai kamata ba da yake faruwa a wata ma'aikatar gwamnati tana da gudumin ta je wannan wuri ta nemi me suke yi ta nemi abu yadda suke kashe kuɗi mutane nawa suke da shi me suka yi ya suke tafiyar da jama'a hatta ta nemi cewa abin da ya sa a kafa wannan masana'antar gwamnati ko kuma ma'aikata ko wani abu ana yi yanzu ba ka misali kamar jami'a yanzu a ce eh jami'a an yi ta saboda ta ba eh, 'yan makaranta karatu so karatun da take ba su ya kamata ko irin yadda karatun yake ya ishi yadda aka ɗauka cewa idan mutum ya je karatu aka ba shi takardar karatun ya kamata amma banda wannan ita gwamnati tana da daki-daki kafin a kai wajen hukumar hana rashawa da cin hanci kowace ma'aikata zaga cewa tana da internal control internal control mai duba yaya abubuwan suna tafiya kamar yadda ya kamata kowa ya san da cewa kai akanta akwai audito audito zai duba ya gani ya abubuwan nan waccan an yi ta abin da za a saya ya yi kaza da kaza so idan ita yadda ya kamata tana abubuwanta amma a kai ga har irin matsalolin da aka samu ake samu a duk lokacin da aka ambaci kalmar rashawa tunani yakan tafi ko kuma ya hararo karbar kuɗi ba ta hanyar ta dace ba kaɗai shin mai kalmar rashawa da cin hanci ke nufi a faɗaɗe. yadda ake a tabbatar da al'amarin ita rashawa da cin hanci wato mutumin da yake da amana amanar da aka bashi duk abin da za ka yi za a ce maka ka rubuta ga gane rubuta shine ka shigo da sanin mai ka ka nemi za ka shigo ne ba dole so harkar gwamnati ko wani abu ana yin sa ne bisa ka'ida so idan aka baka amanan mutane akan aikin da kake yi akwai dokoki da ka'idoji da ya kamata ka bi ta eh, wanzar da wannan amanan da aka baka idan saboda kana neman saboda sarrai kana neman ka samu goro ko kana da wani wanda yake bai cancanta ba akan ka'idojin da ya kamata amma saboda ɗanka ne ɗan ne sirikinka ne ɗan eh, abokinka ne ka sa ka ya samu wannan abin ba tare da ka'ida ba so ka yi amfani da kujerarka ba tare da bin ka'ida ba so ta kanta wannan tana cikin abin da ake kallo a rashawa da cin hanci saboda shi mutum ya sa wa kansa ko ya ba kansa abin da bai kamata ba ba sai kudi ba yanzu za ka iya zuwa za ka yi tafiya za ka iya zuwa za ka yi tafiya ko ɗanka na neman makaranta a ce oke yanzu mutane 20 ne an ɗau 20 amma ga biyar idan ɗaya bai zo ba ko biyu ba su zo ba cikin biyar dinnan za a sa su ka ka'ida idan cikin ishirin dinnan suka zo bai kamata cikin biyar dinnan ma a yi magana su amma wanda yake cikin biyar dinnan zai iya sani ya yi ya shiga ya fita shiga ya fita a san yadda za a yi wanda ya kamata ya zo a cire shi a sa wani watakila zai haka ne saboda a wani ɗan garinsu ne wani ɗan jihar su ne ko wani abu duk bai cancanta ba so mm, ana duba duk wa'annan akan abin da bai kamata mutum yi ba idan akwai hakkin jama'a a hannunsa a ma'aikacin gwamnati tabbas illolin da ce rashawa ke haifarwa ga ƙasa suna da yawan gaske illolin da hancin hanci ke jawo ƙasa akwai alƙalma da yawa eh, ba najeriya ba kawai duk duniya kuma akwai ah, transparency international mm, ta daɗe tana abin da take kira perception survey wato shi perception survey is ana tambayan mutane wanda suka sani wanda suke da ilimi su faɗi abubuwa kuma ana tambayan mutane da suke ƙasa su ma yaya suke gani eh, amma wannan ba tabbas saboda Yashin hanci tsakanin mai yi ne da wanda eh, in ba wani abu ya faru wajen rabo ko wani abu ya tashi ba a sani in fact yawanci ko da na gwamnati ma da ake sani yawanci wajejen abubuwan da binciken mai ke nunawa yawanci idan akwai matsaloli yawanci shi sa ake ta rubuce-rubuce amma idan aka yi kowa ya gamsu ba a ma sanin mai ke faruwa so saboda haka a harkar cin hanci abu ne wanda ke sai kaji amma idan akwai gamsuwa tsakanin da mai bayarwa da mai karba yawanci su abu ne da ake yi a ɓoye so alƙalamin duk da ake samu yawanci a sashe ne nan mai mutane suke ji mai mutane suke gani so duk duniya an tabbatar cewa abu uku na ɗaya cin hanci na ƙara kuɗin abubuwan cinikayya a ƙasa saboda idan shigo da kaya za a yi a ce sai ka biya kuɗi cin hanci kafin ka shigo da kayan kafin a clearing kafin ka kai inda za ka kai zai ƙara ma kuɗin shigo da kayan nan so kai kuma mai sai da kaya za ka ƙara a riba ka so mai sayan kaya kaga ya sa farashin kaya ya yi sama akwai yadda zai kai ma zai hana cinikayya kuma bunƙasa ƙasa da tattalin arzikin ƙasa yana tare da hada-hada na ciniki da mutane mutane za su tashi su nemi hakkinsu su yi kasuwa su fita su siyo su sayar su noma su kai wajen kasuwa da sauransu so idan bayan sun noma kafin su kai kasuwa za a tare su a karɓi kuɗi a wajensu kaga yana cikin abubuwan da suka kashe wajen kai kayan nan kasuwa da noma kayan nan da fitar da su so wannan mutumin da ya kamata abin da ya kamata a sai mudin shinkafa kaza idan ya kai an ƙara kaga wannan an tura talaka so shi kansa ya ya samu ƙari ya samu kunci a rayuwarsa saboda abubuwan da ya kamata maybe ya sha magani ko yi wa 'ya'yansa sallah dole ya ci abinci ya kasa su na ɗaya na biyu ita kanta gwamnati mutanen da suke aikin gwamnati ana a duniya ana gwada gwamnati akan abu yaya doka take ɗan ƙasa menene walwalarsa wajen samun doka kuma an tauye hakkinsa ya zai yi ya samu yadda zai fitar da hakkinsa yaya kasar ta bashi wannan dama na biyu ma'aikatan gwamnati ta yaya suke tafiyar da al'amuransu da zai sauƙaƙa yadda 'yan ƙasan suke na uku yaya ƙasar ta kare mutanen ta kare cin hanci da rashawa a kasar. Hukumar ICPC tana da ofisoshi a duk yankunan ƙasar nan da za ka iya kai musu korafi ko kuma rahoton aikata ba daidai ba a harkar tafiyar da aikin gwamnati. Hukumar ICP ta tsaya tsayin daka domin tabbatar da kauda a karbar rashawa da hanci a ƙasar nan, amma hakanta ba zai cimma ruwa ba matukar babu taimakon 'yan ƙasa baki ɗaya.